I. I, Alhaji Yusuf Nuhu. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Sabon sarkin agayi kenan a jihar Niger, Najeriya, Alhaji Yusuf Nuhu. yake rantsuwar kama aiki a matsayin sarkin agayan a lokacin da yake karɓar sandar mulki a jiya Asabar. A shekarar da ta gabata ne dai Alhaji Yusuf Nuhu ya zama sarkin agaye na goma sha uku a lokacin da masu zaben sarki a masarautar suka zaɓe shi bayan mutuwar tsohon sarkin agayen Alhaji Muhammadu Kudu na uku. A lokacin da yake jawabi gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger bayan ya taya sabon sarkin murna ya taɓo maganar babban zaben ƙasa ne da ake dab da gudanarwa a Najeriya. At this juncture, let me take the opportunity to underscore the fact that the traditional leaders in our country have exceedingly crucial roles to play in ensuring that the February general elections are peacefully held Ya ce a wannan gaba bari in yi amfani da wannan dama in bayyana sarakunan gargajiya a ƙasar nan a matsayin suna da rawar takawa wajen ganin an yi wannan zaɓe na watan gobe lafiya ba tare da wata matsala ba. Shi ma dai sabon sarkin na agayi Alhaji Yusuf Nuhu a cikin jawabinsa ya mai da hankali ne ga batun babban zaben mai zuwa. I seek this opportunity to call on politicians and their supporters to fear God and play the game by the rules so that elections can be free fair Ya ce zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan siyasa da magoya bayansu da su ji tsoron Allah su bi dokokin ƙasa domin tabbatar da ganin an yi zaben cikin adalci ta yadda zai zama karɓaɓɓe. Dubban jama'a ne dai suka halarci wannan biki daga ciki da wajen Najeriya. a ciki hadda mai alfarma sarkin musulmi Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar, makaɗan sarauta ma sun ƙayatar a wajen wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.